سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه جماعة منا مكو سلما إلين تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله آه إنا من بركة دوانا لوكتي آه cikin wannan azumi mai wata mai albarka Allah madaukin sarki ya amsa mana ibadunmu a ci gaba da tafsirinmu yau kaman Eh, takwas ga watan ramadan eh, shekara alif eh, ɗaya da arba'in da wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan mayu dubu biyu da ashirin ko allah maɗaukin sarki ya sa mu gama lafiya kamar yadda kuka sani dai tafsirin mu mun fi mai da hankali a kan Eh, a cirato wa mutane amfanunnuka wanda direct ya shafi rayuwansu eh, saboda su amfana da ƙur'ani yadda ya kamata su amfana sa'annan kuma muna ƙoƙarin mu faɗaɗa ƙur'anin nan fassaransa saboda jama'a su ƙara gane cewa eh, duk abin da baka gan shi a cikin addininka ba to kai ne baka bincika shi ba amma wannan alkur'ani mai girma babu abin da bai taro a ciki ba kuma dukkan wani abin da ya shafi rayuwanka shari'anka lafiyanka kome da kome yana nan a cikin alkur'ani mai girma yawanci e, duka kamar yadda nake faɗa kullum ne malamai sun fi mai da hankali akan e, wato usuluddin da su maganan shari'a eh, da wasu abubuwa dai da yawa wanda directly suna shafan shari'a ne kawai to mu kuma sai muka ce to da haka mu bari mu zo mu mai da hankali ta wani wurin da muke ganin ana ta bacci a ɓangarensa don za mu kira sa bacci saboda duk abin da in ba da shi za ka yi aikin da za ka yi ba ka bar shi ka fara yin wancan abun. to kaga kenan eh, randa wani abu ya faru tun da baka yi na farkon ba to kaga baka da ma security kwata-kwata kenan allah maɗaukin sarki ya taimake mu